a yau laraba takwas ga watan ramadan hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da ɗaya wanda kuma ya zo daidai da sha takwas ga watan takwas miladiya ta dubu biyu da goma muna cikin tafsirin suratu ibrahim alaihi salam kafin karanta ayoyin da mu fassara a wannan zama bi iznillahi ta'ala za mu ansa wasu daga cikin tambayoyin da muka samu wani yake cewa malam wani matakin ilimi ne ɗalibin ilimi zai kai kafin ya fara amsa tambayoyi wanda suka shafi addini sannan ya ce shin haramun ne malami ya so duniya kuma ta yaya za a gane malamin yana son duniya to tambaya ta farko wato ansa fatawa ta fi komai wahala gara a ce ka zauna ka karantar da a ce ka zauna ka ansa fatawa domin in karantarwa ne ka san abin da za ka karantar da mutane littafi ne watakila damar ka karanta shi an karantar da kai ka yi sa ka yi muraja a sa ka ke shi yadda da kamata to in ka zo karantarwa sai ka same shi kamar kana kwankwaɗin ruwa to amma idan fatawa ce baka san me za a tambaye ka ba saboda lokacin da ka zo ka zauna ana cewa za a yi maka fatawa baka san wace irin tambaya ce za ta fito daga bakin mai tambaya ba sannan kuma za a iya tambayar ka akan abubuwa daban-daban za a iya tambayar ka tafsiri za a iya tambayar ka hadisi fiqhu tarihi sira duk za a iya maka tambayoyi a ciki sabanin in karantarwa ce kai ma ka san fannin da ka iya shine za ka karantar saboda haka amsa fatawa ya fi wahala sama da sama da da karantar da ilimi shi yasa za mu ga magabata suna tsorata wajen ansa fatawa wato suna kusan suna musanyar wato mayar da fatawa zuwa ga junansu ya ta tadafa'una alfatwa in wannan an yi masa fatawa sai ce a aje gurin wani wani ce a aje gurin wani karshe har ta dawo gurin na farko ta rasa mai ansa ta saboda kowa yana tsantseni kada ya je ya faɗa wa Allah abinda ba shi ba shi ya faɗa ba kada ya je jingina wa manzon Allah abinda ba shi ya faɗa ba kada ya je ba da wani hukunci ba kuma daidai bane saboda haka suke jin tsoron fatawa don haka fatawa gaskiya wani mataki ne mai girma shi yasa ibnu qayyim ya littafin sa ilamul muwaqqi'i ar-rabbil alamin inda yayi magana akan girman fatawa yayi magana akan girman fatawa a cikin wannan littafi ya kuma kirawo malamai masu bada fatawa da cewa masu sa hannu ne a madadin ubangiji wato wanda yake fatawa kamar kana sa hannu ne a madadin ubangiji kamar kana wakiltar ubangiji ne wajen isar da saƙo ko isar da hukuncinsa saboda kaga wannan matsayi ne babba ko matsayi ne mai haɗari domin kada ka je ka faɗi maganar da ba ba ita Allah yake so ba ko ba ita Allah ya faɗa ba kuma ka ce haka hukuncin Allah yake shi yasa ilimin da zai sa ka zama mai ansa fitawa irin wannan yana da wahala sai ka tsaya ka yi karatu mai zurfi kuma ka karanci fannoni daban-daban sannan kuma ya zama kana da tsoron Allah abinda baka sani ba za ka ce ban sani ba don haka wannan shi ne abinda magabata suke yi abinda duk ban sani ba su ce ban sani ba kuma wannan alama ce ta cewa mutum ya kai wata matuka a cikin ilimi har idan za a tambaye shi ce ban sani ba wanda yake da ilimi cikin cokali shine wanda komai aka tambaye shi zai ce ya sani wato baya haƙuri hakuri kan kowace irin fatawa za a yi masa ballantana a ce yana bukatar ya yi bincike ko ya yi tunani ko ya yi tuntuba a'a shi kawai jira yake ku tambaya in ba da ansa ku tambaya in ba da ansa to wannan yana da hadari kwarai da gaske maganar haramun ne malami ya so duniya abinda aka haramta shine ka fifita duniya akan lahira ba wai an ce kakka so wani abu na duniya annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa wa tib waj'ilat qurratu ayni fi salah annabi sallallahu alaihi wasallam yana auren mata sannan yana son turare waɗanda duk wasu abubuwa ne na duniya yana son su sannan an sanya farin cikinsa a cikin sallah saboda ka ba cewa akai kakkaso duniya ba abinda ba a so ka fifita duniya akan lahira ya zamana ka yadda ka yi asarar lahirarka saboda duniyar wani ko saboda duniyar da za ka samu ka yi asarar lahirarka wannan shine abin da ba a so Allah cewa yi kalla bal tuhibbuna al'ajila wa tadharuna al'akhirah kuna son mai gaggawa kuna barin ta ƙarshe ita ce ranar lahira kun fi son ta gaggawa amma dan ka ci abinci mai daɗi ka hau mota ka shiga gida mai kyau wannan ba laifi bane dan kayi wannan وابتغ فيما آتاك الله الدار wala tansa nasibaka نصيبك duniya. rabbana atina آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة wannan shi da abin da ya kamata ba malami ba kowa ma ya kasance da malami da wanda ba malami ba wato wannan ba wai doka bace da take kan malami shi kadai har ma wanda ba malami ba kada ka rika cewa rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq kai duniya kawai kake roƙo kamar yadda wani an ganshi a cikin a cikin masallaci yana addu'a yace yace aka ce da shi me kake roƙa yace shi kawai kuɗi yake so samu a masallacin manzon Allah aka kazan shi yana yana addu'a ce me kake roƙon shi shi kuɗi kawai yake so Allah ya bashi kuɗi da lafiya sai mai tambaya zai ce to ba za ka roƙi Allah ya baka aljanna ba ya ce to da ba zan samu aljanna ba ka ganna a nan wai tun da har ya zo masallacin manzo Allah ai shi kenan zai samu aljanna saboda ka wannan ya riga ya samu wannan yana da tabbas yanzu abin da yake so abin da bai zo hannunsa ba to kaga wannan wauta ce wauta ce dan kawai kana cikin masallacin manzon Allah sai ka samu aljanna su Abdullahi ibn Ubay ibn Salul a bayan manzon Allah suke sallah wani lokaci amma yan wuta ne gashi da su ake sallah a bayan manzon Allah manzon Allah ne limamin su to yanzu zaka samu wani limami kamar manzon Allah ne to ga wasu sun yi sallah a bayan manzon Allah kuma za su tafi wuta saboda ba su yi ta dan Allah ba wala ya'tuna salata illa hum kusala wala yunfiquna illa hum karihun cikin kasala da mutuwar jiki suke zuwa sallar suna yi ne kawai don ka a ce da su ba sa sallah shi yasa kawai za su zo a yi sallar da su wailu lil musallin alladhina hum an salatihim sahun alladhina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un wanda suna yi ne dan a gani kada a ce da su ba sa sallah to kaga zuwan su masallacin manzo sallallahu alaihi wasallam da sallar su a bayan annabi sallallahu alaihi wasallama da ma istighfari da manzo Allah ya rika yayi musu bayan mutuwar su duk wannan bai bai samu shiga ba annabi sallallahu alaihi wasallam har sallaye wa Abdullahi ibn Ubay ibn Salul har sallaye masa bayan mutuwarsa ya ba da rigarsa aka yi masa kafani amma ubangiji ya ja kunnan sai ce kada ya sake yi ma wani munafiki ma sallah wala salli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabri saboda haka ba maganar cewa ka je masallacin manzon Allah kenan kuma ka zama dan aljanna ba za ka roki aljanna addu'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi ita ce rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban a duniya ka roki ya baka hasana wato kada ka ce kawai Allah ba na duniya wato ta kowane irin hali ma ni kawai Allah ka bani a'a ka roƙe shi ya baka duniya hasana mai kyau wacce za ta gyara rayuwarka ta yi kyau lahirarka ta yi kyau ta'amulinka da zamantakewarka da mutane ya yi kyau ya baka halal ya raba ka da haram Allahumma zubni bi halalika Allahumma kfini bi halalika an harami wa aghnini bi fadlika amman siwak haka manzo Allah yake addu'a ya ubangiji ka wadatar da ni da halal ɗinka in bar abin da yake harama ka wadatar da ni da falalarka in ji bani bukata zuwa ga waninka haka ya kamata ka rika addu'a ka rika neman Allah madaukin sarki yayi maka don haka ba wai ita duniya aka ce gaba ɗaya kaka nema ba abinda ba a so ka fifita ta ka fifita ta akan lahira amma maganar cewa dan adam yana son ya samu kuɗi ko yana son ya samu dukiya ko kowane dan adam ubangiji ya halicce shi da wannan Allah ce hu li hubbil khairi la shadid khair anan ana nufin dukiya dan adam mai tsananin son dukiya ne kalla bal tuhibbuna al-mala hubban jamma wa tuhibbuna al-mala kuna son dukiya so mai tsanani lokacin da Abu Ubaidah ibn al-Jarrah ya dawo daga al-Bahrain ya da dukiya mai yawa sahabbai sai suka cika masallaci da asuba wanda ma yake makara sai bai makara a ranar ba suka cika masallaci annabi ya ce na san bai fito da ku أما ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على الذين من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتكم من قال لك با تلوشي نكي جي مكو صوروبا بانا جن صوران وي تلوشي زي كشف تلوشي وزي كشف أبن دما نكي جي مكو صوران وداتر وداتر إتا نكي جي مكو صورو أشم فتا مكو كلك غاسا كنا سيليلين يا أكن نيمان دنيا kamar yadda aka shimfiɗa ma waɗanda suka gabace ku suka rika gasa a kanta ta halaka su kuma ta halaka ku kamar yadda ta halaka su annabi ya nuna cewa ya fi ji maka tsoron wadata sama da yadda yake ji maka tsoron wato talauci saboda haka ba wai an ce malami kai ya so duniya ba amma kada ya fifita duniya akan lahirarsa kada ya sayar da lahirarsa da wani ɗan abu na duniya kankani babu shakka wannan asara ce ga kowane mumini idan ya haka ballantana kuma malami wanda yake fi mahallin kudwa wanda shi za a gani a yi koyi da shi wannan kuma yake cewa shin sallar tarawih niyyar ta guda ɗaya ce na'am sallar tarawih niyyar ta guda ɗaya ce shine ka yi niyyar sallar qiyamul layl niyyar da zaka shiga da ita ta sallar qiyamul layl ita ce niyyar ba wai kowace raka'a biyu in ka tashi sai ka sake jaddada niyya ba kuma niyya kamar da muka sha faɗa ba wai wani abu ne da ake furta shi da baka ba ba sai ka ce na waitu ba da zarar ka san me za ka yi to ka samu niyya ƙulla niyya shine ka san wace ibada za ka yi in ka tsaya bayan abin nan bayan an kira sallah zahar kai alwala ka shigo masallaci ka tsaya tare da liman ka san wace sallah zai yi shikenan kana da niyya wannan ita ce ake cewa niyya al-ilmu bi ka san me za ka yi shi yasa bai wa ma mutum ya yi aiki yana muktar yana cikin wato yanayin da ba tilasta shi aka yi ba ba kuma bacci yake ba ba kuma ya rasa hankalinsa ba a ce ya yi abu babu niyya ba zai yiwu ba a ce ka zo ka yi aiki ba niyya ba a halin tilastawa ba ba kuma a halin rashin hankali ba ba kuma a halin bacci ba ba za ka iya ba don haka sai ya zama a taklif ne bima la yuqab shi yasa annabi yace duk aiki yana da niyya babu wani aikin da baya da niyya sai dai idan ba daga mutum muhtar aqil sannan kuma muhtarun ghairu mukrah aqil ghairu majnun sannan kuma mustaqil ghairu na'i in dai ba ba ba ya rasa ɗaya daga cikin waɗannan sharuɗa ba to dole ne aikin da zai yi sai ya zama akwai niyya tare da shi saboda in ka san me zaka yi to wannan shine niyya za mu ci gaba da tafsirin suratu ibrahim alaihi salam inda ajiya muna cikin tafsirin wa barazu lillahi jami'a mun fara tafsirin ta lokaci ya mana halinsa wanda a yau za mu dawo ta kanta insha Allahu aya ta 21 bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص نعم الله يقول وبرزوا جميعا kuma suka fito ga Allah gaba ɗayansu faƙalar du'afa lillazina istakbaru sai masu rauni suka ce wa waɗanda suka yi girman kai inna kunna lakum taba'an haƙiƙa mun kasance mu masu biyayya ne gare ku fa hal antum maghnuna anna min azabillahi min shay to shin za ku amfane mu ku ɗauke mana wani abu na azabar Allah qalu wato za ku magance mana wani abu na azabar Allah qalu sai suka ce law hadana Allahu la hadainakum da a ce Allah ya shiryar da mu da mu ma mun shiryar da ku sawa'un alaina duk ɗaya ne duk daidai ne a gare mu a jazi'na mun yi raki am sabarna ko mun yi haƙuri malana min mahis ba mu da dai maguda ba mu da matsira wato Allah maɗaukakin sarki yake gaya mana ga yadda masu girman kai a duniya saboda Allah ya ba su dukiya ko saboda Allah ya ba su shugabanci ko saboda Allah ya ba su ilimi suka rika yin girman kai har ma kuma suka batar da mabiyansu a nan duniya su kuma mabiyan nasu suka yi musu biyayya ido rufe kan abin da yake saban Allah to a ranar gobe kiyama za su yi baran-baran wato za a yi kowa zai rika tsine wa dan uwansa kowa zai rika cewa ba ni ba kai za su raba gari shine ubangiji yake cewa wa barazu lillahi jami'a gaba ɗayansu za su bayyana ga Allah wato komai nasu zai bayyana karara idan anan da suna yin sabo a ɓoye to yanzu komai zai fito fili ubangiji zai tona asiri yau batublas sara'ir ranar da babu abin da zai koyo abinda da suke yi abin kunya a nan a ɓoye to a ranar gobe kiyama ubangiji zai bayyana su sannan idan da suna ganin kamar suna ɓoye wa Allah lokacin da suke yin abubuwan su to yanzu kuma za su fito fili komai da yake zuciyarsu Allah maɗaukin sarki komai da yake cikin su Allah maɗaukin sarki ya fito da shi ya bayyana shi qala ad-du'afa'u lilladhina istakbaru ad-du'afa'u sune waɗanda suke mabiya wanda an fi ƙarfin su su masu rauni ne saboda ko ba su da dukiya waɗancan suke da dukiya ko kuma a mulki ba a hannunsa yake ba su talakawan talakawa ne su kuma waɗancan suke da mulki ko kuma a'a waɗancan shugabanni ne na ƙabila ko na al'umma su ne manyan gari saboda haka dole a yi musu biyayya su waɗanda za su bi su ɗin zo a fa'u ne wato suna da rauni rauninsu kuwa saboda waɗancan na da kuɗi su ba shi da su ko suna da mulki su ba su da mulki ko suna da jama'a su ba su da jama'a wannan yasa suka zama du'afa bayan wannan suna da rauni na zuciya dan da sun zama masu jarinta ta zuci to abin ba zai je ba haka ba shi yasa raunin su anan bai musu amfani ba bai zama musu uzuri ba takila ka ce to me ya laifin su tunda dai rauna na ne ma'ana fin karfin su aka yi saboda me za su zama su ma masu laifi a lahira to abin abinda zaka kula anan rauni ne wanda bai kamata a same shi ba rauni ne wanda ya samo asali daga zuciya wato zukatansu sun mutu ba dan mutuwar zuciya ba ai duk abin da za a yi musu in sun saba umarnin shugabanni ko manyansu bai wuce ko dai a kama su a daure ba ko a azabtar da su a musu ukuba ko a kashe su ko in abin da ake ba su na abinci a hana su ko a kore su duk dai bai wuce a yi musu wannan ba wato duk dai abin da za a yi musu ba zai wuce ba ce da ba za ta wuce gangan jiki ba ba za ta iya canza abin da yake cikin zukatansu ba da a ce suna da jahilinta saboda ka ya zan raunin nasu tun daga zuciya ne shi yasa ibn taymiya rahimahullahu ta'ala wato lokacin da makiya suka rika gallaza masa aka haɗa kai da masu mulki aka rika cuskuna masa ana cutar da shi har ta kai an kama shi an je an kulle shi ba don kuma ba saboda kawai ya yi fatawa ta saba wa fatawar malaman garin kuma fatawar nan da ya dalili sai a zo da shi gaban shugaba gaban sarki ko alkali a zauna a yi zube ban ta ya faɗa su faɗa to galibi duk sanda aka zo aka irin wannan sai ya kada su in aka zo aka kawo hujjoji sai ya kawo nashi sai ya kada su to da suka ga haka sai suka kulle shi to cikin magana da yake yi yake cewa ma za a a'da'i bi inna sijni khalwa wa nafi siyaha wa qatli shahada ce mai makiyana za su iya yi min makiyana ba abin da za su iya min ko dai su kashe ni in sun kashe ni na shahada domin sun kashe ni fi sabilillah sauraka ni gaba ta kai ni ba asara ne ba ko kuma su ce wato za su kulle ni a je a kai ni gidan kaso a kulle ni tun aka yi min haka ma an saman min wata khalwa da zan keɓanta da ubangiji na in yi ta ibada saboda haka ni gata suka yi min maimakon ina waje ana damu na wannan ya zo fatawa wannan ya zo da matsala wannan ya zo da kaza yanzu sun killace ni inda zan yi ta bautar Allah ibn taymiya mutum ne mai yawan bautar Allah ibn al-qayyim yake cewa wata rana yana ce mu yace in kaga ina hutawa to ina hutawa ne daga daga ambatan Allah domin mu samu nishadin ambatan Allah wato wannan dan tsaikon da za a samu tsaiko ne na ya samu wato karsashinsa ya dawo don ya koma ya ci gaba da ambatan Allah ya ce saboda sun tsare ni na samu wata halwa in kuma sun kore ni to shikenan sun ce in je in ga ayoyin Allah a bayan ƙasa in yi siyaha in je in ga ayoyin Allah a bayan ƙasa kuma in yi ta da'awa saboda ka duk inda dai aka kai shi ko mai aka yi masa dai riba sai ka gaba abin da ba da za su iya canza zuciyar to kaga ashe irin wannan raunin da Allah yake gaya mana rauni ne wanda ya samo asali daga zuciya shi yasa ba zai taba zama uzuri ba da a ce zuciyarsu na da shaja'a na da jaranta to abin da ya faru din nan ba zai faru ba to shi yasa a lahira duk ubangiji ya tara su guri guda ya jefa su da su da mabiyan gaba ɗaya cikin jahannama da mabiyan da shugabannin duk gaba ɗaya jefa su cikin jahannama to wannan jayayya tsakanin shugabanni da mabiya Allah yana gaya mana za ta kasance a gurare daban-daban za ta kasance kafin a yi hisabi kuma za ta kasance bayan an yi hisabi har ma 'yan wuta sun shiga wuta to nan ma za a samu jayayya tsakanin waɗannan bangarori guda biyu bangarorin masu rauni mabiya da kuma ɓangarorin shugabanni masu girman kai waɗanda suka yi faɗa da gaskiya suka yi faɗa da annabawan Allah Allah maɗaukin sarki yake gaya mana a wannan ayar cewa bayan buruzi za su yi jahiliya haka nan a wata ayar Allah ke cewa walau tara idh zalimuna mawqufuna inda rabbihim يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين istakbaru لولا antum lakunna mu'minin Allah ce da da ma za ka ga azzalimai lokacin da aka tsayar da su gaban ubangijinsu wato bayan an fito sun yi wancan jayayya to da za zaka gansu lokacin da suka tsaya gaban ubangiji allazina stud'ifu waɗanda suke mabiya raunana za su rika cewa masu girman kan mai wato manyan masu girman kai su rika ce musu laula antum la kunna mu'minin ba dan ku ba da fa mu yanzu mu'mine ne fa wato da ku kun tsaya a gaban mu kun ja mu zuwa ga ba da mu ma muna cikin waɗancan mu'minan da ka san ranar gobe kiyama Allah zai wamta zul yawma ayyuhal mujrimun a raba gari mujrimai masu laifi ku yi nan muminai ku yi nan to lokacin da mabiya za su gansu tare da shugabannin su a bangaren masu laifi sai su rika zargin shugabannin nasu laula antum lakunna mu'minin ba dan ku ba da mun zama muminai qala allazina istakbaru lil ladzina istud'ifu anahnu sadadnakum 'anil huda ba'da idh ja'akum bal kuntum mujrimin ce sai su waɗanda suke shugabannin masu girman kan a duniya a can duk kawunan sun daidaita babu wanda ya fi wani mabiyan sun fahimci cewa yanzu kawunan su sun daidaita da na iyayen gijinsu babu wani fifiko tsakaninsu sai su shugabannin su ce a nahnu sadadnakum anil huda ba'da izda'akum mu muka hana ku ku shiga ku karba gaskiya bayan ta zo muku mu muka hana ku shiru ai ba mu muka hana kuma ma dai daman can dai mutane ne masu laifi mutane ne 'yan ta'adda mujirmai saboda haka dai za ni ce ta da mujimu kawai faduwa ce ta zo daidai da zama kuma kuɗin mu kuka gani kuna so saboda haka muka ba ku kai ta'addanci wani mukami kuke so mu ba ku shi yasa kuka yadda a zo a yi rashin gaskiya tare da mu kuka zo ku yi rashin gaskiya kuma muka ba ku mukama saboda haka kuma da man can masu laifi ne ba mu muka sa ku kwabata ba qala alladhina istad'afu lil istakbaru بل وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وألقي وجعلنا وجعلنا الأغلال في وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون وبنجي يجي سي ودن suke manyan شو nan ما raunin mabiyan su ce wa masu girman kai shugabannin nasu su ce ban makarun laili wannan hari makirci ki fifi kuka rika yi mana dare da rana kulle kulle da yadda za ku batar da mu ku ja hankalin mu ku yaudare mu abinda kuka yi ta yi dare da rana har kuka yaudare mu iz ta'muruna na an nakfura billahi wa naj'ala lahu andada lokacin da kuke umartar mu mu kafircewa Allah mu sa masa kishiyoyi to makirci kuka yi ta yaudara mu kuka yi to haka za su yi ta jayayya a su a lokacin kowa zai bayyana nadamarsa to wannan a gaban ubangiji ne za su yi wannan to bayan an shiga wuta ma bayan an shiga wutar bakinsu dai ba zai shiru ba sai sun ci gaba da tsine wa junansu kamar da Allah ya ce to iz yatahajjuna nari فيقول الضعفاء للذين للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد lokacin da za su riƙa yin jayayya a tsakankaninsu finnari a cikin wuta shugabanni su rika cewa masu rauni su rika cewa cewa hal antum mughnuna anna inna kunna lakum tab'an mu mabiyanku ne mun yi muku biyayya mun muku da'a mun bi ku sau da kafa gashi yanzu kuma mun shiga wuta tare da ku hal antum mughnuna anna min azab min azab hal antum mughnuna anna nasiba min an za ku dauki za ku yi mana maganin wani bangare na wuta ku dau ku dauke mana wani kaso na azabar Allah to sai shugabannin su ce ina abin ba haka ba yake inna kullum fiha ba kwa ga da mu da ku duk mu a cikin ta waye zai dauke mu wani kuma inna allaha qad hakama bainal ibad Allah ya gama hukunci mu za mu zai mu warware wa hukuncin Allah ne ko mu ce a rage muku ko ma ba kwa ga mu muna ciki sauraka daga lokacin kuma sai a shiga tsinuwa tunda sun kula cewa ba abin da za su iya musu kuma daman sun san dole ba abin da za su iya musu tunda an zo ne gaban al-qahhar al shi yake hukunci don haka sun fahimci babu abin da amma dan dai su kara tabbatar musu da cewa fa yanzu fa ba wani abin da za mu iya muku to daga nan kuma sai a shiga sai a shiga ba da tsinuwa tsine ma wannan wannan tsine ma wannan قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما ummatun la'anat لعنت hatta حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلم وقالت أخراهم لأولاهم فما لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون وبنجي يجي ألا بلوك في سركي زي تيموسو ودخلوا في أمم وشكا تكين جيرون وانان الأمم من نسكا قباتي وشكو متا الجنون الجنود متاني كلما دخلت أمة لعنت أختها duk lokacin da wata al'umma ta shiga wuta ta samu ‘yar uwarta a ciki sai ta la'ance ta idan na farko suka shiga na ƙarshe suka biyo bayansu suka ga na farko a ciki sai na farko su la'ance na ƙarshe na ƙarshe su la'ance na farko wato yahudawan ƙarshe su la'ance yahudawan farko yahudawan farko su la'ance na ƙarshe kiristocin farko su la'anci na ƙarshe na ƙarshe su la'anci na farko arnan farko su la'anci na farko na ƙarshe su la'anci na farko azzaliman farko su la'anci na ƙarshe na ƙarshe su la'anci na farko haka za a yi ta la'antar juna kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha hatta idza daraku fiha jami'an sai sun gama haduwa gaba ɗaya a ciki a lokacin kawance ne marar ma'ana kawance ne na la'anta da tsinuwa da zagi qalat ukhrahum liulahum sai na karshe su ce wa na farko ha rabbana ubangiji haula'i azalluna waɗannan su suka bar da mu fa'atihim azaban da'fan minan nar Allah ka ninka musu azaba sama da yadda mu za yi mana su a ba ninkin biyu saboda su suka bar da mu ce qala li kullin da'f kowa an ninka masa su a ninka musu sun ku a ninka musu a ninka kuma saboda kun bi su ba bisa hujja ba walakin la ta'lamu wa qalat ulahum li ukhrahum sai na farko suma ma su ce fa ah, qalat ulahum li ukhrahum fama lakum alaina mai fadl da me kuka fi mu wani abu kuke da shi har kuka fi mu a gurin Allah har da za ku ce Allah ya ƙara mana ku ya rage muku ai ba abin da ku fi mu da mu da ku duk ɗaya ne inna kullun fiha da mu da ku duk ɗaya ne haka za su rika za su rika tsine wa junansu أن يستبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منكم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار ubangiji ce lokacin da waɗanda aka yi wa biyayya a nan duniya shugabanni idan muka ce shugabanni muna nufin shugabanni ko waɗanda iri shugabanni na siyasa na addini shugabanni na ƙabila kowane irin shugabanci wanda za a yi wa mutum da'a a kansa ba bisa gaskiya ba to a ranar gobe kiyama abin da zai kasance kenan sai waɗanda aka yi wa biyayyar da sun ga mabiyansu su ce kafa ku zo ba mu ba ku mun raba gari ku je can ku dale mu mu ji da kanmu mu ma ta kanmu muke tabarra allazina tabi'u min allazina tabu wa ra'u al'azab sun ga azaba kuru kuru wa taqatta'at bihim al-asbab duk alaƙoƙin da ke tsakanin su sun kare babu wa qala alladhina tabau mabiya su ce haka abin yake to ina ma a koma duniya da kun gani kuma wallahi da wallahi kuma da kun gani me yi Allah ce haka za su zauna a wuta mara na fita to ubangiji ke cewa mutaqallabu wujuhum fi nar يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا أنا ذلك ججو يفسكو جنس أتكين جهنم أنا ججو يسكو كما يدأك جو يقوسي وأجو يوينا أتكين جهنم سنة يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول ce wayo ya kai can ina ma mun tsaya mun ba Allah mun bi manzon Allah kaga da na sani ce. da na sani ke ya ce sai ta wuce ake ganin ta da na sani ce. ya laitana ata'an Allah wa ata'an rasul wa qalu inna ata'na sadatana suka ce mun wa qalu inna ata'na sadatana suka ce mun bi shugaban mun shugabannin mu ne wa kubara ana da manyan mu fa adalluna sabila ashe manyan kwabo ne sai suka batar da mu daga tafarki sai suka yi addu'a suka ce ya ubangiji ka ninninka masa azaba ka yi musu tsinuwa babbar tsinuwa saboda su manya ne to tsinuwa da za ka yi musu ta zama tsinuwa ce babba to haka za su yi ta tsine wa junansu ya kuro ba'dhum bi ba'd wa yal'anu ba'dhum ba'da sashin su ya kafirce wa sashin ce ba na da ku sannan sashin su ya rika la'antar sashi to wannan ita ce matsala ta mutumin da zai bi wani saboda kawai yana ganin girmansa akan abin da yake saban Allah ne na cewa la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati khaliq duk abin da saban Allah ne kakka yadda ka bi wani mahaluki dan ka saba Allah kada ka inna mata'atu fil ma'ruf kadai ana biyayya ne akan abin da shari'a ta yadda ayi biyayya akan sa sauraka duk abin da yake saban Allah ne wani shugabanka wani mahaifinka wani babbanka wani oganka kada ya sa ka kai abin da yake sabon Allah ne ka fito ya gani tunda shine shugaba ai kawai sai dai ai a haka wannan ba za ta fushe ka ba a gurin haka nan duk wani abu na addini kawai dan saboda wani shehin ka ne kana sana cewa abin nan da yake faɗa ba gaskiya bane ka sha jin ayoyin Allah ka sha jin hadisan manzo Allah da suke karyata maganarsa amma kawai saboda kai sai naka saboda haka sai ka rike shi kake sakin abinda yake kai ina ma ban rike wani ya zama aboki na ba almar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalif saboda haka bin wani ido rufe akan abin da ka san banna ne bata ne babu shakka wannan hatsari ne kuma ba ka da uzuri a wurin Allah dan ka ji an ce du'afa ka ce to ni du'afa ne da'ifi ne a'a da'ifi a ka zama mai rauni ta fuskar jiki ko ta fuskar dukiya ko ta fuskar mulki an fika karfin mulki an fika dukiya an fika jama'a an fika an fika duk zai yi amma zuciyarka ai ba mai iya jujjuya zuciyarka sai Allah Allahumma ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dini Allah shine yake jujjuya zuciya wa nuqallibu ba nuqallibu af'idatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marra wani shi yake jujjuya zuciya zuciyar bawa a hannun a hannun ubangiji yake shi yake jujjuya ta yadda yake so ashe kaga za ka iya zama kana da mulkin zuciyarka ta yadda babu wani mahaluki da zai iya shiga ya canza maka zuciyarka shi yasa ubangiji a nan, ya gaya mana yadda al'amarin shugabanni da mabiyansu za su kasance rana gobe kiyama lokacin da za su rika cewa mun yi haƙuri ko mun yi raki abin dai dole haka za mu haƙura babu wani canji da za a samu to bayan duk an gama wannan yan wuta an gama rigingimu wato tsakanin shugabanni da mabiya an gama tsine wa juna an gama da na sani to shi kuma shaidan lokacin zai tashi ya hudu basa to me ya faɗa a hudu basa na خلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا مصرخكم وما أنتم بمصرخي ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت wannan ita ce hudubar shaidan to ana ta rigingimu tsakanin mabiya da shugabanninsu yana zaune yana gani sai an gama sai ya tashi ya hau mimbarinsa shi ma ya tashi hudubar وقال da maku zai الأمر bayan an gama zartar da kowane umarni an gama zartar da al'amari gaba ɗaya an gama komai dan aljanna ya tafi aljanna dan wuta ya tafi wuta qala shaymanu sai shaydan yace inna allaha wa'adakum wa'ada al-haqq lalle Allah ya yi muku alkawari alkawarin gaskiya wa wa'adtukum ni kuma nayi muku nawa alkawarin na ƙarya fa akhlaftukum na kasa cika muku shi wa ma kana li alaikum min sultanin ba ni da wata hujja da nake da ba wata hujja da nake da ita akan ku illa an fasta fastajabtum li na dai kirawo ku ne kawai kuka an samu fala talumuni dan haka kan ku zarge ni wa lumu anfusakum ku zargi kawunan ma ana bi musrikikum ba zan iya tsina muku komai ba wa ma antum bi musrikhiya kuma ba za ku tsina mun komai ba inni kafartu bima ashraktumuni min qabl ni na kafirce wa shirkar da kuka yi min ma a dacen baya inna na lahum azabun alim lalle azzalimai suna da azaba mai raɗaɗi. to kaji kudu ba shedan bayan an gama dan wuta ya tafi wuta dan aljanna ya tafi aljanna dan aljanna na can morewa dan wuta kuma suna nan suna ta tsinuwa a tsakaninsu wuta kuma tana ta ci balbal ba sassautawa to shedan zai tashi a lokacin yadda ya rika yi musu ba a nan duniya to can ma kuma zai tashi ya musu ba sai dai ba su ta can tasha banban da nan a nan ba da zai musu rudi ne zai rika rudarsu amma a can zai fito ya faɗi gaskiya ƙarara, lokacin da ba za ta yi amfani ba to kaga ya tabbata shaidan nan wato har wato har a wuta sai ya kinsa maka haushi me amfanin ya ki gaya musu gaskiya a nan sai an je inda gaskiya ba za ta yi amfani bai zo gaya musu ita irin wanda yake cewa ina ganin za ta kasance ba zan faɗa ba sai ta kasance ba fulatani wai ya ga wani zai faɗa rijiya yana tafiya da bayar ya ce na ga za ta kasance ba zan faɗa ba sai ta kasance wato sai ya faɗa rijiya sannan ya ce ka faɗa rijiya to kaga mai amfanin wannan to shine abinda iblis ko shaidan ya yi musu a wuta ba zai faɗa musu ba a nan duniya nan ya ruɗe sai da suka faɗa cikin wuta aka haɗu gaba ɗaya sannan sai kuma ya shiga ya hau mimbar ya shiga hudu ba wa qala ash-shaytanu lamma qudiya al-amr kaga qudiya al-amr an gama komai yayin da aka gama komai aka gama hisabi sai ya ce inna allaha wa'adakum wa'ada al-haqq Allah ya muku alkawari alkawarin gaskiya to yayi muku alkawari na cewa in kun imani zai sa ku aljanna in kun bi manzo sallallahu alaihi wasallam za ku tsira in kun zama masu gaskiya za ku zama tare da shi a aljanna in kun zama yayi muku alkawari na gaskiya kuma ya cika alkawarinsa wa wa'adtukum fa akhlaftukum ni kuma da ne muku nawa alkawarin na kasa cikawa ووعدتكم أي وعد الكذب تند الكور الله هذا النجس كيات ونشئ الدولة إذا ونك عليها نيكو نامكو الكوري انا أنا الدنيا كما ناكاس تشكامو واتو كمين الله يكي كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها wa zalika jazaa'ul zalimin ubangiji madaukakin sarki yace misalin su kamar misalin shaidan ne da zai ce wa mutum ukfur ka kafirce mana da ka watsar da su dalla manta da su bar wannan magana kada ka yarda da su falamma kafara lokacin da dan adam ya yarda ya kafirce din kamar yadda shaidan ya gaya masa قال إني بريء منك آه، قال إني قال إني بريء منك شيء ني فبا الوانا دكي إني أخاف الله رب العالمين ني ما فا الله نكي زورو قال شيء سجن سسامو كان سودك بين سدم أجكم متع وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكس على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب lokacin da ƙurayshawa suka fito a yakin badar shedan sai ya fito a surar suraka ibn malik suraka ibn malik sayyidu bani midlaj Ƙabilarsa kabila da wato shine shugaban kabilarsa ta Bano midlaj sai shedan ya fito a kamannin suraka wato ga babban mutum sai ya zo yana ziga shawa, cewa ku tafi ku yaƙi ni ina tare da ku ni da jama'ata da ƙabilata da mabiyana za mu zo za a fafata tare da mu a gawa za a kai ƙasa ku je ya dinga ingiza su ya dinga ziga su don haka shi ɗaya yake ingiza mutum alam tara anna arsalna shayatin alal ta ta'uzzuhum azza kai daga jin kalmar kasan ingizawa ce ba gangar ta'uzzuhum azza haka muka turo shaidanu suna wato suna ingiza mutane ingizawa to haka ya tura su ala inni wa inni jar la ghaliba lakum al-yawma minan nas a yau na muku alkawari ba wanda zai iya rinjayar ku ba wanda zai yi karfin ku cikin mutane wa inni jarun lakum kuma ni ina tare da ku makocin ku ne muna tare falamma tara'at al-fi'atan lokacin da ƙungiyoyi biyu na kafirai da musulmi suka yi ido hudu da juna na kasa ala aqibaihi sai ya fita a guje ya tsere qala inni bari'un minkum ni fa ba ruwa na ku je ku cika ku inni ara ma la tarawna ina ga abin da ba ku gani dan ya ga mala'iku ya zo mana ci ara ma la tarawna don a lokacin ubangiji ya turo mala'iku su zo su taya mu'mini iz yuhi rabbuka ila al-mala'ikati anni ma'akum fasabbitu alladhina amanu sa'ulqi fi qulubi alladhina kafaru ru'b fadribu fawqa al-a'naq wadribu minhum kull banan saboda haka da ya ga mala'iku sai ya fita a guje shine na kasa ala akibai sai ya fita a guje wa qala inni ara ma la tara ni na ga abin da ba gani ko ba ku ga mala'ika sai dai su rika ga kai yana tashi sama amma ba san me ya tsinke shi ba inni akhafu Allah ni ma tsoron ina tsoron Allah to haka shedan ya rika yaudarar su a nan duniya ya rika yi sa musu guri iri-iri na rudi yana rudarsu kamar yadda Allah yake cewa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida in yad'una min dunihi illa inatha wa in yad'una illa shaytanan marida wa in yad'una illa shaytanan marida آه، لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولا أذلنهم ولا أمنينهم ولا آمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم عنها محيسا وبنجي يكي wa in yad'una illa shaytanan marida ba wani suke bautawa ba sai shaydan wanda yake mai tsaurin kai mai taurin kai mara jin magana la'anahu Allah wanda Allah ya riga ya tsine masa wa qala la attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa wanda yayi rantsuwa gaban Allah lalle sai na kwashi rabona daga cikin bayanka. wala udillannahum kuma lalle wallahi sai na batar da su wala umanniyannahum kuma wallahi tallahi sai na sa musu gurace gurace a zukata yaje yana son ya zama kaza yana son ya tara kaza yana son a ce shine wani yana so kaza yana so kaza kuma ko ta wani hali shi yana so ya samu wannan abin ido rufe to shedan ne yake zuwa masa buri wala umanniyannahum wala amurannahum fala yubattikunna adana al'am zan umarce su su rika gugutsire kunnuwan dabbobi wala amurannahum fala yughayyirunna khalqa Allah kuma lalle tabbas sai na umarce su rika canza halittar Allah kaga mutum baki kirin ya je a masa kwailin a wai an kwale bakinsa ya da yana yana yana wani haske dau bakin gani kamar wuta kamar garwashi washi ya ci gaba bai san ci gaba mai haƙa rijiya ba ne falal ghayyurun na khalqallah Allah ce man yattakhidha shaytana waliyan min duni min wanda duk zai rike shaidan majibinci ba Allah ba faqad khasira khusrana mubina wannan yayi hasara bayyananniyar hasara Allah ce ya iduhu shaidan ne yake musu alkawari wa yumannihim yana sa musu buri a cikin zukatansu wa ma ya ya'iduhum ash-shaytanu illa gurura ba komai yake musu alkawari ba sai sai rudi alkawari na rudi yana rudar su ne kawai to shine anan shaytan yake tuna musu cewa Allah ya muku alkawari kuma abin da ya yi muku alkawari na gaskiya ne yanzu kun gani inna wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan hal wajadtum ma wa'ada rabbukum qalu na'am gashi nan yanzu kun gani abinda Allah ya ce din nan gashi ya faru ni na kasa cika muku alkawarin da na yi muku wa ma kana li alaikum min sultan ba da wata hujja gamsasshiya da na iya gamsar da ku dan ba ba wasu hujjoji ya jawo maka ba ayoyi ya jawo maka ba ba hadisai ya jawo maka ba rudu ne kawai na kai ya rude ka ne kawai ba wata hujja ya baka ba illa waswasi da ya rika maka a zuciya waswasi kuma ai ba hujja bace kawai ka rika jin a ranka eh to abu kaza ai ai kuwa kaza kaza ne haka kawai ba hujja kamar irin abin sun sufaye suke cewa alwalidat wato kawai mutum sai ya shaki iska ya ce ya ji wani abu a ransa kamar kaza kaza sai kawai rika yin wasu ibadoji wanda ba a sa shi ba wai haka kawai zuciyarsa ce ta rika gaya masa to ba wa shedan ne ya shiga zuciyar yake gaya masa wannan shine shine sultan din da yake da shi akan Inda ma sultanuhu ala alladhina yatawallawnahu yadda Allah ce sultan dinsa ga waɗanda suka jibince shi suka yarda da shi amma mumini bai da sultan a kansa saboda haka wannan sultan ɗin da yake da shi shine wasuwasi kawai amma ba hujja ce mai gamsarwa ba saboda haka sultan a nan yana nufin hujja mai gamsarwa ba da wata hujja illa an fassa fastajabtum bi. na kira ku ne kuka ce labbaika shubbaika kuka an samu amma ba wani abu na gaya muku na hujja ba fala tadumuni wa dumu anfusakum ni ka ku zarge ni wato bayan sun gama tsine wa juna kuma suna zargin shaidan to kai shaidan kaga duk abin da ka jawo mana kaza ce a ni ka ku zarge ni da na zo na ce ku yi kaza ku yi kaza ku yi kaza na ba ku hujja ne na ba ku hujja ba ko na jawo ku wata aya ko hadisi kawai wasu wasi na muku na rude ku na ce kawai kai ku yi ku yi abin ku kai kai ku manta kawai shi kenan kuka bi ni ما ana بمصرخكم وما wa بمصرخي ni ba zan iya tsina namun komai ba kuma ba za ku iya tsina namun komai ba wato kamar yadda shugabannin suka ce inna kullum fiha shi ma haka yanzu yake faɗa to da mu da ku gaba ɗaya duk muna cikin jahannama din nan ne ka ba wanda zai iya tsina namun wani komai in inni kafartu bima ashraktumuni min qabl ni na kafirce wa shirkar da kuka yi min a baya a da can kun haɗa ni da Allah kun yi shirka saboda ni to ni ma yanzu na kafirce ma wannan shirkar to kaga wannan hudu ba cewa suke ba ta da wani ma'ana illa kawai ƙara cusa haushi a cikin zukatan 'yan wutar kaga ita kanta wannan wata azaba ce mutumin da ya taimaka wajen bacewarka kuma sannan ya zo ya dace shi fa ba ruwansa kai kawai kai ka bace tunda ni ni ni na ce kai to kuma haka zaka ga irin wannan soyayyar ta banza ƙarshe haka take koma duk soyayyar da ba ta Allah ba in abu ya caɗi haka take zama da ƙarshe kowa zai ce ni ina ruwana ai kai kai ni na ce dole sai ka yi ne ko ni na ce dole sai ka bi ne shikenan sai su shiga zagin juna suna shiga su shiga wato la'antar juna Allah ce innal zalimin lahum azabun alim lalle azzalimai suna da azaba mai tsanani azzalimai waɗanda suka ƙi gaskiya suka riƙe ƙarya lahum azabun alim suna da azaba wato suna da azaba wacce ke mai raɗaɗi siyaƙin yana nuna kamar wannan yana daga cikin hudubar shaidan din shi da kansa ya ƙara shi cewa inna zalimin lahum azabun alim don ba wata magana da take nuna cewa wannan maganar ba tashi bace a lokacin ai ya san gaskiya kuma ta bayyana babu kuma wanda zai iya cewa ga wata magana daban dole ba da gaskiya saboda kai ce azzalimai wato ni da ku sai mu yi hakuri haka za mu ci shan wahala za mu ci shan azaba mai raɗaɗi sai kuma Allah ce mai وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام نعم ألم تر نعم الله يقول وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار فبين الله يا فدي مقومر waɗanda suke azzalimai kafirai waɗanda suka bijire wa Allah da manzansa suka yarda su rike gaskiya sai kuma ya kawo makomar waɗanda suka yi imani da Allah suka yi ayyuka na ƙwarai cewa udkhilal wa kuma aka shigar da waɗanda suka yi imani kuma suka yi ayyuka na ƙwarai jannatin aljannatayya tajri min tahtiha anhar waɗanda ƙoramu suke gudana ta ƙarƙashinsu, khalidi khalidina fiha suna masu dawwama a cikin wannan aljannatai ɗin. bi izni rabbihim da izinin ubangijinsu tahiyyatuhum fiha salam gaisuwarsu shine salam salam wato aminci aminci wato bayan Allah madaukakin sarki ya faɗi makomar yan wuta da irin yadda za su ga kaskanci da wulakanci da azaba kala kala da kuma irin hudubar da iblis zai yi wa zai yan wuta bayan sun shiga wuta sai kuma Allah ya ce a wannan ranar har ila yau za a shigar da yan aljanna aljanna aljanna ce wacce take ta jirimin tahtiha al-anharu na gudana ta karkashin su khalidina fiha za su shiga cikin su dawwama har abada babu mutuwa babu tsufa babu rashin lafiya babu bakin ciki babu damuwa babu gaba irin waccan da ta kasance tsakanin yan wuta da junansu a aljanna babu wannan sai dai kowa ya gaba da dan uwansa ya gaishe shi tahiyyatuhum fiha salam gaisuwarsu a ciki shine su rika cewa junansu salamun alaikum salamun alaikum aminci ya tabbata a gare ku aminci ya tabbata a gare ku kamar yadda Allah yake cewa hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum salamun alaikum tun daga lokacin da suka zo shiga mala'iku za su fara daga musu hannu suna musu sallama salamun alaikum salamun alaikum aminci ya tabbata gare ku aminci ya tabbata gare ku zaman lafiya ta tabbata gare ku sannan in sun shiga har ila yau da'awahum fiha subhanaka allahumma wa tahiyyatuhum fiya salam wa akhiru da'awahum alhamdulillahi rabbil alamin in sun shiga tsakanin su su ma su rika cewa junan su salamun salamun haka nan ubangiji shi ma gaisuwar da zai rika gaya musu salamun qaulan min rabbir rahim ubangiji shi ma salamun zai rika ce musu wato ta ko ina aminci ne ya kewaye su to wannan shi zai nuna maka wato zama lafiya da aminci da kwanciyar hankali shi ne babban ni'ima wato har aljanna dan aljanna yana buƙatar wannan zaman lafiya yana buƙatar aminci yana buƙatar kwanciyar hankali shi yasa tun daga ƙofar aljanna ake bin shi da assalam assalam in ya shiga mala'iku suna assalam assalam yayi su yi wa junansu assalam assalam kaga bambancin yan wuta kenan kaga yan wuta kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha da tsinuwa za su shiga ina yan kaza kazan nan tura musu ashara kuma su tura musu ashara kaga babu zaman lafiya amma yan aljanna ana gamuwa salamu alaikum salamu alaikum salamu alaikum salamu alaikum mala'iku su yi musu su yi wa junansu Allah ma ya ce da su salamu alaikum to kaga karewar ni'ima kenan duk yadda hankalin mutum ya tashi idan ya ji kalmar salamu alaikum zai samu kwanciyar hankali da za ka ga wani mutum ya hankalin ka ya tashi ka ya shiga bari da ya matso kusa da kai ce salamu alaikum sai ka ji kuma wani sanyi sai ka ji wani sanyi na rasa gaɓoɓinka ka rasa daga ina yake wannan salamu alaikum din da ya gaya maka ce sauraka shi yasa musulunci gaba ɗaya ya zama sunansa al-islam al-islamu dinus salam saboda babu abin da yake tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali kamar addinin musulunci domin shi ne za ka kiyaye dokokin Allah a ciki kuma kowane kowa a bashi haƙƙinsa a ba na sama haƙƙinsa a ba na ƙasa haƙƙinsa mai ƙarfi ya karɓi haƙƙinsa mara ƙarfi ma ya karɓi haƙƙinsa mace ta karɓi haƙƙinta namiji ya karɓi haƙƙinsa yaro ya karɓi haƙƙinsa babba ya karɓi haƙƙinsa mutane ɗaiɗaiku su karɓi haƙƙinsa haka nan mutane jama'a jama'a a dunkule su karɓi haƙƙinsa haƙƙin talaka haƙƙin ƙasa haƙƙin makotaka haƙƙin iyaye haƙƙin 'ya'ya haƙƙin matan aure to kowa yana da haƙƙinsa kowa a bashi haƙƙinsa idan za a ba kowa haƙƙinsa to lalle za a samu zaman lafiya babu kuma addinin da yake shimfiɗa irin wannan dokoki da tsare-tsare sai musulunci kaga kowane addini kowane addini ko kuma kowane tsari wanda dan adam yayi yi to sai ka samu akwai son zuciya a ciki shi yasa kullum a cikin gyare-gyaren kundin tsarin ake kowa ya zo to zai yi kokarin ya tsara shi ya gyara shi yadda zai yi daidai da jikinsa kamar rigar sawa ce kowa zai za a yi masa awo daidai da jikinsa ne Saura ka ba zai yadda ya masa matsi ba in yaji zai matse shi sai ce a buɗe da in ya ji wani guri wanda ake an buɗa shi ce ku ƙara matse ku kaza shi yasa za ka kundin tsarin mulki ko kundin jam'iyya kullum cikin canza shi ake don wannan ya zo ya kawo nashi tsarin saboda shi ya ji daɗi to wani kuma in ya zo ya ga cewa wannan kundin tsarin zai zama masa matsala to a wannan lokaci sai ce to a to a abin da dinsa a amendment a sake gyarawa to wannan tsarin dan adam kenan saboda akwai son zuciya a ciki amma tsarin Allah tsaye yake tabbace yake baya canzawa baya jujjuyawa saboda tsarin mai duka ne ala ya'lamu man khalaq wa huwa al al khabir ban sani ba lokaci yayi saboda haka da fatan Allah madaukakin sarki abinda muka faɗa daidai ba mu lada abinda muka kuskure Allah ya mana wa sallallahu wa ala nabiyina Muhammad